Suna na garba adamu mai gyaran kaza tun na almajiri na fara sana'ar kaza sai daga baya muka gaba masu gyaran kaza 1973 muka fara figar kaza na yi aure a nan garin na haifi 'ya'ya na yi gida kuma na kai 'ya'ya na makaranta suna zuwa makaranta islamiyya da ta boko har kuma suna kai shawarar da ban ba matasa kan su rena sana'a sana'a koya take kar a rena ta eh, kar a rena ta a hankali ana yi da muna wannan figar kazar a nan garin wasu ma suna kyamar mu kuma rigar da za mu sa a jikinmu ta fita su to sai zamana yanzu wasu ma da suna nan suna sha'awar mu saboda sana'ar sana'a ita ce kan komi eh, komin gatan mutum to yayi sana'a eh, ya samu na kansa shine kalubale a nan garin rikicin da aka yi a garin nan shine ya ba mu kalubale muna aiki muna aiki sai bam ya tashi mu zo mu ruga mu koma gida wannan shine kalubalen na na fuskanta bayan kalubale wannan kuma akwai na matsatsin rayuwa yau da gobe saboda muna figar kazar muna buƙatar inda hali gwamnati mai adalci ta barno inda hali a taimaka a agaza mana da jari mu ma mu rinka siyan kaji muna sayarwa